yanzu dare ne na juma'a hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin tarihin sayyidina abubakar Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda kuma tarihi ya zo ƙarshe domin malam zai fara bayyana mana irin wasiyar da abubakar zai bari a bayan shi sannan in Allah maɗaukin sarki ya taimaka a bisa tsarin shi da yarjewan shi ko dai a ƙarshen wannan tarihi na sayidina abubakar ko kuma ƙarshen tarihin umar ko ma ƙarshen tarihin uthman mu tattaro irin maganganu na suka da ɓatanci da maƙiya Allah suka yi waɗannan bayan Allah na ƙwarai amma ina fatan Allah maɗaukin sarki ya sa mu jona waɗannan maganganu da suka shafi abubakar shi kaɗai da kuma waɗanda aka yi a kan abubakar da waɗannan da wasunsu wanda aka cuɗa waje ɗaya sai mu zo mu ji abin da malaman gaskiya suka ambata na mai da martani ga wannan soke-soke da aka yi jama'a babu wani annabi cikin annabawan Allah kafu wanda bai fuskanci irin wannan soki burutsu da 'yan adawa magabta suka yi mai ba babu har ma Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan minal mujrimin haka Allah maɗaukin sarki ya sa mai ce li kulli nabiyyin babu wani annabi face sai da ya zama daga cikin mujrimai to Allah ya fitar mai da kasan maƙiya a cikinsu to ballantana a ce waɗanda suka biyo bayan annabi ka karanta tarihin gwagwarmayan musulunci da irin yadda sahabbai suka goyi bayan annabi ɗari bisa ɗari to annabi ya haɗu da irin waɗannan akwai waɗanda suke zagi a kusa akwai na nesa akwai masu shirya makirci na ƙarƙashin ƙasa a kusa akwai waɗanda su a nesa suke yiwa tun za na biya kwanta ya rasu fatansu shi ne wannan aiki da annabi ya assasa to aikin ya rushe sai sai da na abubakar ya jagoranci sahabbai sai aka ci gaba da wannan aikin kuna tsammanin su waɗancan magabtan annabi da suke raye annabi ya rasu kenan sun tuba sun daina sai suka haye kan abubakar suka dinga jin daɗin irin abubuwan da suka faru a lokacin da musulmi suka samu kansa a cikin ruɗani na mutuwan annabi sannan a lokacin da aka samu mutanen yamama sun yi ridda da ƙauyawan da suka hana zakka da kuma waɗanda suka ce dama sun shiga addinin saboda wata manufa ne to wanda suka shiga sakamakon suna tsoron shi ko suna buƙatan wani abu a hannun shi to yanzu ba shi sai suka yi ba suka bar addinin to su waɗancan magabtan na kusa da na nesa sun ji daɗin faruwan waɗannan abubuwan fa sun ji daɗi ba ɗan ƙarami ba to da Allah maɗaukin sarki ya daidaita al'amarin addini addini ya tafi ba matsala abin ya masu ƙuna. to sun yi aikace-aikace sun yi maganganu na ɓatanci iri-iri domin addinin nan su ga cewa bai kai magaci ba ana nan abubakar shekara biyu yayi da ya rasu to sai suka ƙara yin ƙurowa, ba su tsaya ba sai suka ma Umar da kuma tsarin gwamnatin shi hatta idan umar ya tura aka je aka musuluntar da mutanen wani gari to sai sun fitar da maganganun batanci akan wannan su dai kawai sahabbai ba su iya ba to haka dai lokacin da usman ya hau shi ma haka ya fuskanci matsaloli da su to waɗannan maganganun na ɓatanci na kusa da na nesa to su ne aka gaje su a yau suka tsuguna suka ƙyanƙyashi addinin rafidanci shi ne addinin zagan ma'annabi sahabbai da sunan musulunci yake waɗannan abubuwan to ya kamata cin da abu ne wanda ya shafi tarihi to a zo da su a tattauna wa mutane a ce ga yadda abin ya faru na gaskiya in ya faru in kuma dama can bai faru ba to sai a bayyana mutane hakikanin gaskiyan al'amari cewa abu kaza da ake ba da labarin cewa wai ya faru to hakikanin gaskiya ƙarya ne tsagwaranta wannan abun ma ba a taɓa yin shi a kusa ko a nesa ba duk wanda ya ce kuma abin ya faru to shi kenan sai ya zo ya kawo dalili da zai tabbatar da cewa wannan abin ya faru kuma dalili ba ka ce to ai wai ya ce ba kasa yana daga cikin aka ya ɗauki al'umma ba su yi karatu ba san ilimi ba to shi ne in mai magana zai magana sai ce dun malamai sun ce jama'a ana son in za ka faɗi magana ne ka ce annabi ya ce kuma ka zo da shi da isnadi tabbatacci domin idan maganan annabi maganan wani malami ta ci karo da ita to jama'a ana ɗaukan maganan wannan malamin ne a watsi da ita bayan duniya kowaiwayenta ma ba ma za a yi ba in ko bayani ne aka ce ya zo a tarihi to shi kenan abu ya zo da sauƙi kai da ka zo da abin shi kenan sai ka kawo mana dalili tabbataccen dalili da isnadi ba baka abin baka na abin ya faru sai ka zo da dalili da isnadi cewa ka ga abu kaza ko gafa da ya faru idan muka zo zame waɗannan maganganun to zan so duk wanda zai taho sai ya zo da littafin hikabatun minat tarih amfanin ka zauna gaban malaminka ya shayar da kai ke da idan malaminka kasida yake maka to shi kenan kare irin waɗannan abubuwan ya fi ƙarfinka ko mun fahimci wannan da kyau ko to za mu zo mu karanta wasa'ilal ikhbariyyin hanyoyin da ƙoje gwanin zayyana labari yake bi fi tashwihi tarih wajen ya gurɓata tarihi mun gano wannan da kyau ku waɗanda suke ɗaukan al'amarin labari sai su bi sai su gurɓata shi to wani hanya suke bi wasu matakai ne suke tattakawa domin su yi rugurugu da tarihin musulunci mun gano wannan da kyau ku to malam gashi ya kawo mana hanyoyi da suke bi ɗaya bayan ɗaya harkan ya kawo mana abubuwa matakai guda bakwai kun fahimci wannan da kyau ku to wannan zai zama mana misali kaman shimfiɗa don ka fara fahimtar yaya labarin ya bi aka gurɓata shi sai kuma mu duro maka sun ce kaza sai a faɗi gaskiyan al'amarin kaza ko da suka faɗi to ƙarya ne tsagwaranta ma ba taɓa yi ba ka sa haka mutum zai zauna kawai sai ya ƙirƙiri labari sai ya faɗi wanda kai da wanda ke tare da kai bai ma san an yi ba to ina fatan da izinin Allah za mu zo za mu karanta wannan don a bayyana mutane haƙiƙanin gaskiyan al'amari da kuma wasu ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani da suka yi cewa wai waɗannan ayoyi sun sauka a kan dina abubakar ne da umar wai suna zarginsu? kuna fahimtar wannan da kyau ku to za a zo a bayyana ma al'umman gaskiya al'umma su fahimci menene hakikanin yadda al'amarin yake kuma daga lokacin sai ku tsaya ku fahimci jama'a in ya zama sahabban annabi an kirkiri irin waɗannan ɓatancin a kansu to duk wani wanda ba annabi ba kuma ba sahabin annabi ba to min babu aula ma ya shirya risibin irin waɗannan abubuwan ma to amma inda ikhlasi ko to wallahi ba inda za su waɗannan su ne masu iya magana ke cewa gishirin rayuwa ita rayuwa dama sai an rika mata baɗi irin waɗannan abubuwan ne sai take haɓaka in aka batta tsura ba wani abu to wallahi ba inda za ta a waye gari a ce durunku ne kullum kuna nan ko ba nan ana jin kunce Allah ya ce annabi ya ce duk wanda bai kaunan wannan harka to shi kuma ba zai shiru ba yi kuna fahimtar wannan da kyau ku za ka zo ka ci abubakar bai taɓa fashi daga yaƙi daga cikin yaƙoƙan da annabi ya je ba amma 'yan shi a cewa suke ba a taɓa kuma zuwa yaƙi da abubakar ba face ya tsere wai cin da abubakar sun yi sun yi su gano bai taɓa fama da wani zazzaɓi ko wani dalili ko ya yi tafiya an je wani yaƙi bai je na ce ɓu ya yi tsoro ne to kuma sai suka ƙirƙiri ƙarya wai gudu yake yi kun gano wannan da kyau ku to irin waɗannan 'yan soke-soken ne nike son mu zo mu zauna mu tattauna su jama'a addinin musulunci addini ne na a fito fili a faɗi gaskiyan al'amari mun gano wannan da kyau ku in ka zagi sahabbai ina ganin ba wani abin da za ka samu a ciki na riba kin da dai baya nan ballantana ka ce wani kaza kazan kazanka bai nan ya fi ƙarfinka in ma kana son ka je inda kabarin shi yake aƙalla sai ka ɓatar da rabin miliyan karan tsada nan. kuma lokaci ɗaya sai ya zamanto kana adawa da annabi da yake cewa la subbul amwat kanku zagin mamata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu sun riga sun riski abin da suka yi shi sa dole ne a bayyana ma al'umma gaskiya sakamakon abubuwan nan ana yawo da su kuma ana yada su kowa ya fito ya tallan abin da ya yarda da shi ya je inda yake da dama sai ya tallata nashi kuma nan muna da abin da muka yi imani da shi jama'ar nan mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wannan na gaya muku ne domin mai yiwa muka yi karatu yau gobe to mun gama tarihin sayyidina abubakar to ku sani akwai zail akwai abin da ke fara da wannan tarihi ya zo ƙarshe amma bai zo ƙarshe ba sau da waɗannan maganganu ya kamata ku je su domin za ku yi mamaki mutumin da ya samu nasara a rayuwa irin wannan ya kamata ya tafi wai kawai kowa ya ban shi yake yi ba zai yi wahala fa zai yi wahala ya kamata a ji yanzu misali in ka zo arewacin yana yaban gamji saddaunan sokoto ko ba a yaban shi na yaban shi amma sai kai mamakin to a to wai su waɗanda suka kashe shi wai ba su san alherin shi ba ne yanzu duk wani wanda ka samu wayan shi zai wahala ka tara matasa da 'yan mata mutum 20 baka samu mutum biyar da karatun jafar a wayansu ba haka ne to wasu wanda suka kashe shi wabar san wani alherin ba ne abin da kake na alheri ko da manufanka na alheri wani a wajen shi sharri kuma diyan da ka yi ƙoƙarin bayyana ma maƙi manufanka ba fa zai yadda ba wallahi ba zai yadda ba kuma ko ka canza daga yadda kake fa ka ce za ka bi shi ku wallah ba zai yi da kai ba ya kamata ka san wannan shi sa gara ka ba Allah kawo karbi da kowa in ka ce wai kokarin sai ka yarda da mutane ka wahala shi sa masu iya magana suka ce irba'un nasu ghayatan da raka. kokarin gamsar da mutane to wani matsayi ne da ba za ka iya cin mai ba shi sa ake ruwaitowa cewa saddaune yana cewa jama'a to ba ka iyawa ba ka gamawa kuma ba su yabawa to kaga ka yardar da su ma ba zai yiwu ba abin da ka ɗauko za ka yi musu wallahi diyan da ka yi ba za ka gama ba kuma wai in kana son su yarda da abin da kake yi ne ka wahala wani sai ka yi abin arziki zai komo ya ce ai baka taba abin tsiya irin wannan ba mun gano wannan da kyau ko ni da kai ne anan muke ganin yayi abin da ya cancanci yabo Allah wasu ganin suke ba a taba ma addini banna a duniya ba sai zanda annabi ya rasu ganin suke waɗannan shekaru 30 da annabi ya ce an yi su alamin walin nubuwa kun gane to ganin suke banna kawai akai a cikin su kuma wai musulmi ne to shine sai suka tara ƙarerai da sunan addini suka faɗa to shine za mu zo mu bayyana ƙarerayen nasu sai a bayyana gaskiyan yadda al'amari yake ba duka ba zagi ba haddaji ba sharri sun ce kaza littafi kaza to ƙarya ne ga inda ga inda gaskiyan take mun fahimci wannan da kyau kuma sai a gaya maka ka bi waɗannan ruwayoyi na ƙarerai gaba ɗaya da suke kawowa to zai tike ne a ruwayan mutum kaza su wane da wane da wane da wane da wane malaman hadithi ga abin da suka faɗi a kansu wane da wane ɗin nan to makaryata jama'a ba za ku yi mamaki ba rabo annabi yayi dukiya ka kawo ya ɗiba ya ba wani ya ɗiba ya ba wani ya ɗiba ya ba wani sai wani ya miƙe kun san su abin da suke so ko wai al'amarin addini ya zama yadda ka san tasha ai na ganin ko a da da can can tasha akwai sarkin kasu akwai sarkin tasha ko in sarki a tasha ya yanke hukunci akwai wanda ya sai saba shi ina ganin ko kasuwa ma akwai sarkin kasuwa tun da har yanzu ma haka ne to so suke wai al'amarin addini ya zama ku to addini ya zama ɗibi da kanka ina ganin ko garuruwan da babu addini da tsari da wahayi ina ganin ba sa tafiya a haka domin abu kai haka suka so addinin musulunci ya zama fauda ne wata rana annabi ya miƙe ya rabu ya rabu ya rabu ya rabu sai zuhu wai sara, ya miƙe ya ci mutuncin annabi a gaban sahabbai daga cikin maganganun da ya faɗi ya ce wannan rabon da kai ba don Allah kai ba wannan abin ya ɗaga hankalin sahabbai umar ya ce ka ba ni izini zan kashe shi ya rasulallah nabi ya ce rabu da shi cikin tsatsan shi ma'ana zarra'an shi family ɗin shi ne za a samu wasu mutane da za su zama ma addinin musulunci alaƙaƙai kun gano wannan da kyau ku kuma shi wannan huwai sara sai da malamai suka ambaci siffan shi a lokacin da aka je an kashe shi yana ƙoƙarin yaƙan sai na ali mun fahimci wannan da kyau ku yasa jama'ar annaba za a zo a bayyana muku gaskiyan al'amara domin abubakar nan ana zagin shi amma za a zo da wani yanayi na zagi wanda in ba ka da kan gado ba za a gane ba sai a ce maka ai shi awwalu ko a ce awwala da sani da salisu kai sai ka daga kallon awwala da sani da salisu na unguwanku a wai awwalu abubakar kenan sani kuma umar kenan thalithu kuma to usman kenan sai a ce awwala da sani da ƴaƴayensu aisha da hafsa kenan ko a ce ita yar gidan awwalu ko ita yar gidan sani kuna fahimtar wannan da kyau ko hafsa ko aisha to kowanne aka zo sai a tattauna abin da aka faɗi a kansu gaskiya ne ko ko shiryayya ce aka shirya saboda ɓatanci fadi jama'a ba wani mutumin kirki a duniyan nan wanda bai kuma akwai shi daga shi gaba ambace shi in gaga kobe kobe da magabta to kila irin wannan yaron ne mun gano wannan da kyau ko duk wani mai tahariki musamman addini ta wannan sai dai a yi sarki ya sa mu dace ku bi mu bari mu ku ji wasiyan manya malai ce zikir wasiyyata abi bakarin radiyallahu anhu batan wasiyan sayyidina abubakar Allah madaukin sarki ya ƙara yarda da shi ta ƙulu aisha radiyallahu anha sai da aisha ne Allah ya ƙara mata yadda take cewa lamma makarin yayin da abubakar ya rashin lafiya mardihin lazi mata fihi hiƙala. a rashin lafiyan da daga wannan rashin lafiyan Allah ya mai cikawa sai ya ce unzuru ma za da fi mali mundu da khaltul imara ku duba cikin dukiya na abin da ya ƙaru tun sanda na kama ragaman jagoranci fab'athu bihi ila al-khalifa min ba'adi. ku aika shi zuwa ga khalifan da zai zo bayana fa inni qad kuntu astahilluhu ni na halatar da ai haka ajiye na yi muku bayanin me yake nufi qalat aisha sai da aisha ta ce falamma mata nazarna fa'iza Abdin naube kana ya hamilu su biya ne sai ga wani bawa da ke can gidan gonan shi wanda aikin wannan bawa shine hidiman ‘ya'yan abubakar wa'iza na bihun sai kuma ga wani raƙumi kana yaske bustanan lahu aikin wannan raƙumi shine ana ɗibo ruwa da ake ban ruwa a wannan gona na shi Usman ai na Abubakar iyakan abin da ya ƙara a dukiyan shi Sau da Abubakar kasuwan ma ba zuwa yake yi ba dan dama abin da kasuwan take zuwa da shi na riba shine ke hidindimin yau da kullum albashin da ake bashi kun ga kenan ba zai taba mafi yawancin riban shi ba kenan to abin da raran abin da bai tabawa wani dukiyan shi ya karuwa kenan wanda har abubakar ya gwamnati ya gama riban da kasuwancin shi ke sawo mashi kashi ɗari bisa gwamnatin musulunci yake kashe ma to ya ma kashe abu bai hannun shi ina ga abu ya zo hannun shi wa ya san iyaka abin da zai kashe kun fahimci wannan da kyau ko qalat ta ce fa ba'athna ma ila umar ka da waɗannan bawa da wancan raƙumi zuwa wajen sayyidina umar قالت فأخبرني جدي أن عمر بكى تشي labari ya zo min cewa da aka kai wannan dukiya ai abubakar fashewa da kuka yayi sayyidina umar fashewa da kuka yayi wa qala yace rahimallahu ababakari Allah ya ji kan abubakar laqad at'aba min ba'dihi ta'aban shadidan ya wahalar da duk wanda zai zo bayan shi wahala mai tsanani saboda ana expecting duk wani wanda zai biyo bayan shi to ya zama ya ɗau hannu irin abin da yake shi yake yi haka ne to wannan aiki na umar na abubakar umar ya ce wai waye zai iya shi kun gano wannan da kyau ko ya ba mutane aiki ina fatan mun fahimci wannan da kyau ولما ثقل مرض أبي بكر ولما ثقل المرض بأبي بكر الصديق رضي yayin da rashin lafiya ya ma'aubakar nauyi da a abdurrahman bin auf sai aika kira abdurrahman dan auf faƙali ya ce akhbirni an umar bin al-khattab me za ka ce game da sayyidina umar dan khattab faƙala sai shi abdurrahman ya ce ma ne an amrin illa wa anta alamu bihimini minni da kake man kafi ni sanin an san kun gano wannan kafi kowa sanin waye umar faƙala abubakar sai abubakar ya ce wa in haka abin yake faƙala abdurrahman ya ce huwa wallahi afdalu min ra'ayi kafihi duk abin da ma kake da tunani akan umar to umar ya wuce nan kun gano wannan da kyau ko in kana ba shi maki ɗari bisa ɗari ne to shi ya wuce ma haka sun madawa Uthman ibn Affan sannan sai ya kira Uthman dan Affan faƙala ya ce akhbirni an Umar me za ka ce game da Umar faƙala ya ce anta na bihi kafi kowa sanin labarin Umar kai ne ma za ka ba mu labari game da shi faƙala ya ce ala zalika haka ne Maƙala Usman sai ce, Allahumma ilmi bihi anna sarirata wa khairun min alaniyatihi. Ya ce, Wallahi ni abin da na sani game Umar, to alaƙan shi da Allah ma, to ya fi abin da muke gani a bayyane. Sirrin shi, kofin shi na alkhairi game da al'umman annabi da addinin Allah, abin da ma yake bayyanawa a bayyane. Wa annahu laysa fina mithla ya ce kaga cikinmu gabaɗe babu irin shi mun gano wannan da kyau ku jama'a in fa za a yi magana kan wani to ana nemo waɗanda suke sama da shi ne sai su magana mun gano waɗanda ake zaton sun san komi game da shi amma yanzu fa in za a yi jawabi sai a ji a gayyato makiyanka wanda dama adawansu da kai ya riga ya bai wasu da za su yi jawabi a kanka sau da yanzu ana mulkin demokaradiyya ne kun fahimci wannan da kyau ku? sau da ana demokaradiyya ne maki shi ke jawabi a kan abokin adawan shi yanzu yanda usman ya san abubakar ya san umar haka abdurrahman dan auf ya san abubakar ya san umar su aka kira za ka ji waɗanda aka gayyato manyan sahabban annabi 'yan aljanna suke jawabi a kan shi faƙala abubakar sai abubakar ya ce yarhamukallah Allah ya saka ma da alkhairi wallahi law ya ce da zan bar shi mun gano wannan da kyau ko ma dautuka ko wa shawara ma'ahuma sa'ad bin Zaidin, wa usayd bin khudairin wa ghairuhuma min al-muhajirin wal ya riga kiran mutane ɗaya bayan ɗaya mun gano wannan da kyau ku ɗaya bayan ɗaya cikin muhajirai da ansarai ciki akwai sa'id ɗan zaid da usaid ɗan khudair ya gaggayyace su yana binciken su game da me za su ce game da umar faƙala usaidu usaidu ya ce allahumma أعلمه الخير يرضى للرضا للسخط mun gano wannan da kyau ko kuma Allahumma a'lamahu alkhaira Allah ne ya cusa ma Umar alkhairi a ran shi yarda lirrida in kaga Umar ya yarda da abu ku to abun nan yarda jini a wajen Allah wa yaskhutu lisakhat in kaga Umar na kin a buku. to har a wajen Allah wannan abin Allah na ƙin wannan abu ya yasirru abinda Umar ma ya ɓoye tsakanin shi da mahalicin shi khairun min alladhi ya yafi abin da yake bayyanawa walam yal yali al-amr yalla bai ga jagorancin wannan al'amarin bayan ka to babu wanda ya cancanta ya wakilci al'amarin al'umma ahadun aqwa alaihi minhu in ba shi babu wanda ya cancanta وسمع بعض أصحاب النبي صلى الله wa وآله وسلم بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر sai wasu daga cikin sahabbai suka ji labarin ai sayyidina abubakar ya keɓe da umar da usman wa khalwatihima bihi da kuma keɓe cewa da aka yi e abdurrahman ɗan auf da kuma ko sayyidina usman fadakalo ala abi bakarin to su waɗancan da suka ji labarin mitin ɗin da abubakar ya kira sai suka je suka samu abubakar faƙala lahu ƙa'ilin minhum sai wani daga cikinsu shi ne spokesperson na waɗancan kenan shi ne gwani sai buɗe ma an ta ƙa'ilun gadon gadan iza su alaka a fi ka umar alaina wa qad tara Ya yace abubakar me zaka gaya ma ubangijinka ranar gobe kiyama in ya tambaye ka me yasa ka ɗora mana Umar a kanmu bayan ka san tsananin Umar wasu so suke a bar su sai abin da suke so kenan kun gano wannan da kyau ku me ka gaya ma Allah faƙala abubakarin sai abubakar yace suni. Wa kama ni ku zaunar da ni sai ce abillahi funa ni yanzu tsakaninku da Allah da Allah kuke tsoratar da ni in ji tsoron Allah ko khaba man tazawwada min amurkun bi zulmin duk wanda ya guzurin zaluntan ku to wannan ya taɓi. a waye gari kamar ni dai yanzu kwanta ko gobe ko an kaza in ce wai zan tabi wajen Allah al'amarina na ƙarshe zama guzurin zalunci ne to duk wanda ya ka ya taɓi sun madawa Uthman da ya ja ka nan take sai ce a kira Usman faƙala sai ce oktob rubuta min bismillahir rahmanir rahim Usman ka rubuta min da sunan Allah mai rahama mai jin kai an yi tsallake? sai ce ƙala sai ce a ƙulu ina ce Allahumma stakhlaftu alaihim khairu ahlak Allah ka shaida cikin al'umma gaba ɗaya bayanka to na shugabantar da wanda ya fi kowa alkhairi ne ablig ma ƙultu laka kai ka je ka isar da saƙo na wannan abin da na faɗa maka manwara aka ga waɗanda suka turo ka kuma ka gaya musu ni ina shaidar da Allah ne wanda zan sa ya jagoranci al'umma to ya fi sauran duka alheri ne na san ku na san shi mun gano wannan da kyau ku to saboda haka na sa wanda ya ne sun mada usmana faƙala sai umar a abubakar kai ya sa aka kira usman ya ce oktub ka rubuta bismillahir rahmanir rahim haza ma ahida abubakar bin abi quhafa wannan shine abinda da sayyidina abubakar dan abi quhafa ya tabbatar fi akhir ahadihi bid dunya a abin da ya rage mai na rayuwa a nan gidan duniya kharijan minha yana mai hada ina shi zai bar duniya wa inda awwal ahadihi bil akhirah kuma a lokacin da yake ɗora ƙafan shi na ƙarshe na shiga lahira dakhilan fiha yana mai shiga lahira a lahira ne haisu yu'minul kafir a lokacin da kafiri zai ga bala'i ya sakankance ya ce yayi imani wa yuqinul fajir a lokacin da fajiri mutumin banza zai samu ya ƙini abin da ya aikin banza ne ne mai tuba al'amari ya ƙare mai wai saddikul kadib makaryaci zai ƙoƙarin gazgata abin da ya ƙaryata a baya a wannan yinin da mutum zai tsinci kanshi a ciki in nistakhlaftu alaikum ba'adi umar ibn al ma'ana yana cikin hayyacin shi ya san abin da zai tunkara a lahira to na halifantar da Umar ne a baya na shine khalifa ola huwa a ati'u dole ku saurari maganin shi ku ne biyayya wa inni lam ala wa rasulahu wa dinahu wa nafsi wa iyyakum illa khaira ci ba abin da na nufa dangane da Allah da amanan da annabin shi ya ɗora min da kuma kiyaye addini da yake lalle a kanmu da kuma ku wallahi sai alkhairi na ga wannan ɗaura muku umar ya jagorance ku alheri na nufa kuma ku sani amanan Allah da annabi ne a kaina dangane da kula da al'amurinku fa in adila in umar ya adalci a zalika ne bihi wannan abin da ne mai zato kenan wa ilmi fihi kuma abin da na sani na kankance dangane da shi kenan wa in baddala in ko ya canza fali kullum ri'in maktasaba minal al'ithimi to kowane mutum zunubin da ya ɗauka wannan kuma shi ta juwo wal khairu arattu abubakar ya ce ni dai alkhairi na nafa wala a'lamul ghaiba amma ban san abin da ke ɓoye ba wa sayalamul ladina zalamu sai Ektibasi da ayan sota shu'ara cewa haƙiƙa azzalumai za su san ayyamun qalbin yankalibun? makomansu ina ne duk wanda ya zalunci a ranar kiyama ya inda za a saka shi ni dai abin da na ce kenan wassalamu alaikum wa rahmatullah sun ma'amara bilkitabi mahu sai ba da izini wannan takaddan da ya rubuta official letter aka sa mata stamp sai ya sa hannu kawai har ga an gama kawai shugaban ƙasa ya gama an gada wanda al'umma za su rayu a kan shi sun ma'amara Uthman fakharaja bil kitabi maktuman sai shi sayyidina abubakar ya umarci Uthman da ya ɗauki wannan takaddan da ya rubuta aka sa mata hatamin khalifan manzan Allah ya je tara mutane fa baya an nasu wa radu bihi mutane gaba ɗaya suka zo sai suka yi mubaya'a ga sayyidina Umar kuma suka yadda da tsarin da aka yi duka kowa ya gamsu har waɗancan da suke da ƙorafi suka dawo kuma suka yi mubaya'a duka ba wanda ya yi tutsu dangane da jagorancin sayyidina Umar sanda Abubakar ya naɗa shi duka kowa ya yi mubaya'a sun mada'a abubakarin umara munfaridan bayan nan sai shi sayyidina abubakar sai aika ka kira mai umar sai keɓe da shi shi kaɗai fa'ausahu bima ausahu ya yi mai wasiya ya ja mai kunni suka tattauna abin da suka tattauna wanda su kaɗai suka yi sun makaraja min indihi sannan sai umar ya tashi ya fita daga wajen abubakar farrafa abubakarin ya daihi umar na fita sai abubakar ya daga hannun shi sama yanzu waye khalifa mun gano wannan da ke ku yanzu waye khalifa yanzu abubakar ya sauka ne umar ya hau a'a ayin shi dai umar shi ne zaɓaɓɓen shugaba amma har yanzu bai fara aiki ba cin da wana raye halifa na raye ai wannan cin yana raye ko to wannan kawai zai ta zama ne hasiyar da aka ci a wance ya rasu a musulunci shugaba bai sauka kawai na wani sai da dalilai eh na eh haka ne amma dai bari mu gama tukuna za a tattauna wannan <laughs> ai shi kaga wancan makaddashi ne ba eh amma shi wannan ai ma zama mukaddishin ba duk abin da za a yi sai ya ji ya ce kaza sannan za a je a ce yayi kun gano wannan da kyau ko shi yasa kaga Allah madaukakin sarki ya daidaita al'amarin su sun tafi ba su da matsala amma yanzu kowa ji yake wai shi ma wata tsiya ne cikin al'amarin addini da al'umman annabi har sai kaga mutum ya ce to ku ne nawa ku zo kai kaya da kai na wane ne daga ran da kai da kai na wane ne ka kade ka fita daga cikin na annabi kenan a ni dai gaskiya na annabi ne kuma yana zaton kuma na annabi ne shi yasa aka ji lahira annabi sai ce ummati ummati to kai kuma kai da kai al'umman wani ne to jiki magayi Allah ya sa mu dace wa qala sai ce Allahumma inni lam arid bi zalika illa salah salahahum yace ya Allah ni ba abin da na nufa ga wannan abin da nayi illa salahum sai dai inganta addininsu da rayuwansu kun gano wannan da kyau ko wa khiftu alaihimul fitina kuma na ji tsoron fitina katta taso a cikinsu sau da duk wanda aka sa ba shi ba ko to sai fitina ta taso ina ta mun gano wannan da kyau sai ce fa'amiltu ko fihim bima an ta'alamu bihi sai ce ni na san abin da kai Allah ka bi kowa sani dangane da shi washta hattu lahum ra'ayi na yi amfani da ra'ayi na ne fa alaihim khairahum sai na shugabantar da wanda ya fi su wa aqawahum alaihim kuma ya fi su jajircewa wa ahrisum alama arshadahum kuma wanda ya fi su kwaɗayi zuwa ga abin da zai shiryar da su wa kada hadarani min amrika ma hadara Allah abin da ya taso ya faɗo man na al'amarinka ya riga ya saukan man fakhlibni fihim fahum ibada Allah maɗaukin sarki ka kula man da al'umman nan domin su bayanka ne wa dika? biyadika makwarkwadansu ya Allah yana hannunka aslih lahum wa ilaihim Allah madaukin sarki ka gyara al'amarinsu ka daidaita harkansu waje alhumin khulafa'ikan rashidin Allah ka sa Umar ya zama daga cikin halifofin annabinka shiryayyu ba wa hadi biyan rahama wanda zai bi shiryan annabin rahama wa hadi salihin da kuma shiryan bayi na kwarai ba'adahu wa aslihi lahu ra'iyata waɗanda zai jagoranta Allah maɗaukin sarki ka kintsa mashi su mun gano wannan da ke ko addu'an da yayi kenan in kai ne ka shiga shin da kai an kira Usman sai ce to illa ni ba a ni ma fa halifan manzan Allah ne ni ma sarkin manzan Allah ni ma sahabi ne kuma na aure yaya biyu na manzan Allah to me zai hana ba za a bani ba a musulunci duk wanda ya nuna yana son wani jagoranci ba a bashi sau da yana da wata manufa kenan mun gano wannan da kyau ku in kun bashi sai ɗaya da al'amuranku a musulunci ne ce zai na magana ne a madadin musulunci kun gano wannan da kyau ku don karo ne ya ɗauko dimokuraɗiyya ya ce zai magana ka san akwai lokacin da taɓa yin wannan maganar mutane sai suka ƙi fahimta aƙalla magana ta kusa shekara takwas kuma ta wuce ne ce ƙa'idan musulunci ba a cire shugaba in ya hausa ya mutu sai wani ce a su yin shekara hurhudu shi ya fi ana canza ce a wannan ke kenan ina gaya maka musulunci na ce a musulunci in shugaba ya hau to ba a cire shi sai in yayi wasu laifuffuka ko ridda ko haukacewa ko wani abu da ya kama da wannan in ba haka ba har ya gama shi zai ta yi sai wani ya ce to an ka kalli tsarin ƙasa kaza da gare kaza da kaza su gane su ce ina ce maka musulunci kai kana ce mawan tsari kaza kaza kaza kaza duk garin da suke da shugaba da sai ya rasu sannan ake naɗa wani ko za ka je ga sun inganta rayuwarsu ba su da matsala ko amerika da kake ji ko ba wai shekara hurhudu so biyu suka fara ba fa shugaba na yi da yawa a wancan lokacin ai ta zaben shi ta yi daga baya ne sau komo suka sa wannan tsarin da na haddace shugabanninsu wanda sun yi saɓi saɓi saɓi saɓi barkatai mun gano wannan shine sai suka gyara ƙasa kuma sun daɗe suna wannan abu yanzu ka ɗauko saudiya da irin wannan shekara hudu so biyu suke a watse ko da ba su iya gyara ƙasan ba amma yanzu shugaba ya san har ya mutu yana kai duk abin da ya so yi na inganta ƙasa da al'umma zai fayi amma yana tunanin saura kwana ɗari tara da kaza da kaza kun fahimci wannan da yau <laughs> in ba ka lissafi ma ana maka to wallahi za ka yi ƙoƙari ka ɗan wuri abin da za ka wawura ne al'umma kuma ko oho kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa shugabanni da ke kin tsarin musulunci ko suna wahalar da kansu ne in ka hau sai ka mutu kai da kake da daman gwamna in yayi ba daidai ba dan kai za ka naɗa shi don shugaba kaɗai yake zaɓa shi kuma duwanda zai aiki da suko ko shi yake zaɓen abin shi da kanshi amma yanzu a tsarin demokaradiyya in gwamnoni al'amarin shugaban ƙasa bai masu ba sai su kai shi ƙara kotu yanzu kwanakin na an kai ƙarin gwamnan tarayya kotu kan raban ɗaunin da ake ba su amma in dama shi ya sa su an jima ba sai cire wannan ba jama ko mun fahimci wannan da kyau ko yanzu yanda shi shugaban ƙasa yake a Najeriya yanzu bai isi ya cire gwamna ba sai dai koma ya kutukutun ya haɗa kai da 'yan majalisar jiha sai su cire shi ko kuma ya zo ya kulla mai kullalliya shi ginin sai sa state of emergency a garin amma dai ya ce kamar yadda umar ya cire wasu gwamnoni ya kai su wani wasu ma da su madina zama ka yi kamata shugaba ya zama mai cikakken iko a musulunci mai cikakken iko ɗari bisa ɗari wannan shi ne musulunci amma duk wanda abin da ba haka ba ko to ba musulunci ba ne, Allah ba zai sa hannu a kai ba to tsarin da Abubakar ya tsara masahabbai su tabbata kan shi kenan kun ji yanda ya sa khalifa kuma wannan tsarin khalifancin kuma ya tafi shi ne Umar ya shekara goma ya musuluntar da duniya a wancan lokacin gaba kowa sai da ya musulunta Allah maraukin sarki ya kara masu yarda shi yasa gobe in Allah ya kai muna za zamu karkare tarihin Abubakar a rubuce fasubhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum